Hausa. Hukumar kwastam ta Najeriya ta kama kwantena cike makamai a tashar jiragen ruwa ta Gombe a jihar Rivers. Rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa wani jirgin da ya hatsari a kusa da ƙauyen Rinji da ke cikin jihar Kaduna. Jirgin da mara matuƙi. Dokin tare Koras ta ce ta yi nasarar kakkaɓo jerin jirage marasa matuƙa da kiran ta tura yankuna uku da ke kusa da iyaka a yau Litinin. ga watan zulhijja shekarar dubu ɗaya da ɗari arba'in da biyar wadda ta yi daidai da ɗaya ga watan yuni shekara ta dubu da ashirin da hudu sunana usman aidati da kuma cikakkun labaran ƙungiyar gwamnatin jihohin arewa ta jajanta gwamnati da al'ummar jihar borno game da harin kuma bakin wake da aka kai karamar hukumar goza ta jihar shugaban ƙungiyar kuma gwamnan jihar gombe muhammad ibn yahaya ya yi allah ya da harin wanda ya yi sanadin asarar rayuka babu gaira ba da yi tare da jikkata wasu da dama sanin wanda mai magana da yayansa Ismailu dan Musifi ya fitar ya zuba da cewa irin wannan ta'addancin ba shi da gurbi a cikin al'umma mai zaman lafiya da son ci gaba don haka ya yi kira ga a karfi da karfi a tsakanin al'ummar arewacin Najeriya wajen yaƙar ayyukan ta'addanci. Wani can jihar Borno ta sanar da kama 'yan kunar baƙin wake biya kamar hukumar goza. Sakatariyar karamar hukumar hajjiya Fatima Musa ta ce an kama maharande bayan wani harin kuma bakin wake da kungiyar ko haram ta kai wurin da ta faɗa da na asabar ta bayyana cewa an nasarar kama yan kuma bakin waken ne yankunan goza da fulka bayan sojoji sun sanya dokar hana zirga-zirga a yankin tun kaɗan bayan harin ta bayyana cewa nasarar da sojojin suka samu zai dawo da zaman lafiya ga nan hukumar ta kuma kira ga al'ummar yankin su ba sojoji haɗin kai tare da kai rahoto duk wanda ba su yadda da motsinsa ba ga jami'an tsaro sakatariyar ƙaramin hukumar ta ce zuwa yanzu mutum ashirin da ɗaya ne suka rasa rayukansu a sakamakon harin cikin har da mata da ƙananan yara wasu abin da takwas kuma sun sami munanan raunuka tsohon darakta janar na kwamitin yakin neman zaɓe na takarar shugaban ƙasa na da ta dr da okufe ya ce shawarar da aka yi na shugabancin karɓa-karɓa na wa'adi ɗaya abu ne mai kyau ga ƙasa mai tasowa kamar najeriya kufe tsohon mai magana da hayani shugaban kasa ya ce amma duk da haka bai kamata a tunkari lamarin cikin gaggawa ba a kwanakin nan dai ɗan majalisar wakilai talatin da biyar suka gabatar da hakurin neman wa'adin mulki na shekara shida a shugaban kasa da kuma ne wajirin ya kuma zayyana yadda za a gudanar da zaben shugaban kasa tsakanin shiyoyi shida da siyasar kasar nan kasar mexico yana ɗaya daga cikin kasashen da ke gudanar da yin wannan shugabancin kasar na tsawon shekara shida hukumar kwastam ta najeriya ta kai hukunci masu kiran da a tashar jiragen ruwa ta nuna a jihar rivers kuma ta kuma kama karin wasu kwantenoni tara da ke dauke da muguwar kwayar kudin da yake taron baje kolin makamai da miyagun kwayoyi da aka kama a ranar litinin kwantarolin kwastam na jihar rivers bashir adewale a deniyi ya ce an shigo da makaman najeriya ne da kasar turkiya ya bayyana cewa masu fasa kaurin kaya sun kone su ne a cikin dilolin kayan gwanjo ta jirgin sama na sojin najeriya ya yi hatsari a ƙauyen tami da ke yankin ƙaramin hukumar igabe a jihar kaduna da mazamin yankin ya ce jirgin sojin mai saukar unguli ne kuma ya tsari kuma ya hatsari ne da misalin karfe biyar na asubar litinin nan mazamin yankin sun bayyana cewa matukin ya fito daga cikin tarkacen jirgin da ya faɗo bayan nan sojoji suka yi garkuwa da bayan mun sun suka yi gaggawa zuwa suka yi wa yankin ƙauya tare da fara bincike sojin sun fara tare da sauran da tarkacin jirgin da ke an ce yana tsaka da aikin sintiri a yankin ne ya samu matsala lamarin da ya haddasa sa. Hukumar sojin Najeriya ta bayyana cewa wani jirgin ta yi hatsari a kusa da ƙauyen Niji da ke cikin jihar Kaduna jirgi mai mara matuƙi wata sanarwa ta wata sanarwa da rundunar sojin sama ta najeriya ta fitar ta hannun darakta na yada labaru edward gakwet ta ce jirgin ya samu matsalar jin kaɗan bayan tashi daga filin jirgi sanarwar ta ƙarar cewa kasancewa kasancewa jirgin mara matuki ne babu wanda abin ya risa da shi a sama ko ƙasa sanarwar ta kuma bayyana cewa an fara bincike domin gano abin da ya faru hakan hakanan sanarwar ta musanta labaran da ke cewa wani jirgin soja ne mai sauka ungulu ya yi hatsarin tsohon mataimakin sakataren yaɗa labaran jam'iyyar apc na ƙasa kwamar timi frank ya yi kira da shugaban majalisar dattawa akfa biyu da kada ya canza da jama'a ta hanyar kalamansa da suka yi ga tarzoma ɗin ta ƙasar kenya a nan najeriya frank ya yi wani gargaɗin ne a cikin wata sanarwar da ya fitar a ranar litinin yayin da yake mai da martani da kalaman akfa biyu na baya bayan nan inda ya baiwa shugaban ƙasa bola tinubu amincewar majalisar dokokin ƙasa kan sabon gidan shugaban ƙasa na biliyoyin nerori. Akfabiyo ne a lokacin da yake mai da martani kan rahoton kan rahotannin kafafen sada zumunta. Na yanar gizo cewa ya sha alwashin amincewa da siya wa shugaban ƙasa sabbin jiragen sama duk da tsananin wahalar da ake ciki a ƙasar nan. Ya musanta cewa babu irin waɗannan bukatun a garin majalisar dattawa sai dai ya ƙara cewa don aka gabatar da irin waɗannan bukatu. dasa dattawa ba za ta amince da ita domin daƙile irin hare-haren da aka kai ta sama da ya ci rayukan shugaban ƙasa iran da mataimakin shugaban ƙasar malawi mataimakin magana da yayin majalisar wakilai ta ƙasa philip alfesi ya jaddada cewa har yanzu majalisa ta fi mai da hankali akan bukatun al'umma waɗanda suka haɗa ta fi mai da hankali akan bukatun al'umma wanda haka suke la'akari wajen cin matsaya ko kuma ɗaukar wani mataki a zuwa majalisar a yayin da yake jawabi a gefen taron majalisun tattalin nahiyar afirka karo na uku da ke afirka ta kudu a kafese ya raba wa salon jagorancin shugaban majalisar wakilan najeriya ta tajuddin abbas inda ya kira ga sauran shugabannin majalisun wakilai na kasashen afirka da su yi da shi ya ƙara cewa majalisar wakilan najeriya ta kafa kwamitoci da dama tare da kullo da sabbin tsare-tsaren da za su tabbatar da adalci da kuma shugabanci a bayyane ba tare da nuku ba wani farfesa a fannin tattalin arziki sebastian burundo ya shawarci gwamnatin tarayyar ƙasar nan da ta maido da hankalin man da ta maido da tallafin man fetur tare da kawo ƙarshen yawan haraje-haraje yana da cewa hakan zai rubuta tattalin arzikin wannan ƙasa hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da kuma ya buƙaci ƙungiyar ƙwadago ta nasi da ta maido da hankalinta kan batun dawo da tallafin man fetur da kuma kawo ƙarshen yawan haraji da dama farfesa muhammadu wanda na jami'ar aikin gona ta michael akwara da ke ne ya bayyana haka a ranar lahadi da ta gabata yayin da yake zantawar manema labarai a umahiya inda ba da shawarar cewa kamata ya gwamnati ta kafa wata ƙungiya mai kula da tallafin yau da za ta sanya ido kan tallafin maimakon cire shi tun da farko ya kuka kan yadda yunwa da wahala da a tsakanin al'umma a wannan ƙasa ke ƙara ƙamari na nan ya ƙara ta'azzara harshen tsaro a abia da sauran sassan ƙasar nan Kotun tarayya ta ce ba za ta biya biya kan sabbin gine-ginen da aka gina a kan babbar hanyar Lagos zuwa Kalaba mai nisan kilomita 700 ba. Ministan ayyuka da bai umarhiya Ministan ayyuka David Umahi ne ya bayyana hakan inda ya jaddada cewa gina sabbin gine-gine da nufin Cin gajiyar biyan diya ba zai yi tasiri ba domin gwamnatin ba za ta yi la'akari da shi ba. Ministan ya nemi haɗin kan jama'a da ke bin hanyoyin da bayar gwamnatin haɗin kai ta yadda za ta samu gudanar da ayyukan da za su amfani su. A cikin wata sanarwar da ya fitar shugaban yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar Umahi ya yi magana ne a taron masu ruwa da tsaki da aka gudanar a kalaba ba ci gaban labaran da suka danganci tattalin arziki Hukumar kula da ƙasa da kare haƙƙin masu siyan kayayyaki ta tarayya ta yi kira gwamnatin tarayya da ta sake bude iyakokin ƙasar nan domin ba da damar shigo da kayan abinci bisa doka don karya yunwa da tsadar abinci da suka addabi 'yan Najeriya. Hukumar ta yi wannan kira ne a yayin wani taron bayar da shawara ga sarakunan gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki wanda aka gudanar a fadar mai martaba sarkin Bauchi. Mukaddashin shugaban hukumar Adamu Abdullahi ya bayyana irin ƙoƙarin da hukumar ke yi na faɗakarwa da wayar da da kan al'umma dangane da hauhawar farashin kayayyaki da sauran ayyukan rashin adalci da ke faruwa a kasuwannin Najeriya. Ya kara da cewa sake buɗe kan iyakokin ƙasar nan zai sauƙaƙa shigo da abinci daga ƙasashen waje wanda hakan kuma zai iya daidaita farashin tare da rage tsadar abinci a kasuwannin ƙasar nan. Shugaban kwamitin shugaban ƙasa kan fannonin kasafin kuɗi da sake fasalin haraji ta Tayo Deli ya ba da shawarar cire haraji katalkawa talkawa da marasa galihu a ƙasar nan. Ya ce ya yi imani ƙasar nan ba ta buƙatar ƙarin haraji domin samun kuɗin shiga. Oye Deli ya bayyana hakan ne a yayin wata tattaunawa da gidan talabijin a cewar sa yayin da ƙasar nan ke fuskantar ƙalubalen kuɗaɗen shiga Najeriya na iya samun ƙarin kuɗi ba tare da ta ƙara haraji ba. cikin manyan kamfanonin jiragen sama na duniya lufthansa da royal air amrock sun sabunta kwantaragin tafiyar da aiki tare da kamfanin kula da jiragen saman Najeriya, nako plc kwantaragin da za su yi aiki da shi na tsawon shekaru biyar za su sa nako ta gudanar da ayyukan kula da jiragen sama guda biyu na duniya a najeriya kwantaragin tare da lufthansa babban jirgin sama mai jigilar kayayyaki ta nahiyar turai ta fara ne daga ɗaya ga watan watan Mayun 2024 zuwa 30 ga watan Afrilun 2029. Haka zalika ragin kamfanin jiragen saman na Royal Air Maroc za ta yi aiki na tsawon shekaru biyar daga 1 ga watan Mayun 2024 zuwa 30 ga watan Afrilun 2029. Ƙarshen rahoton da ya danganta tattalin arzikin ƙasa Hafsat Lawan Shika a labaran Rahma. rahmati farcin al'umma labarin zai tsaya a kafarce mu domin da suka faru a ranar irin su ga wani rahoton rana irin ta yau ɗaya ga watan yulin shekara ta 1535 aka gurfanar da thomas moore a gaban kotu bisa laifin cin amanar ƙasa saboda ya ƙi amincewa da sarki heri na takwas a matsayin shugaban cocin ingila A shekarar alif ɗari tara da ashirin da biyar ta irin wannan rana ta yau ne aka haifi Patrice lamumba firaminista na farko a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo an haife shi ne a Olaniya na ƙasar Belgium Congo. a shekara 1935 wadda ta yi daidai da irin wannan rana ta yau ne aka sako amurkawa 39 da aka yi garkuwa da su a hannun mayakan amal a labanan bayan da shugaban kasar syria hafiz al-assad ya shiga tsakani. a makamanciyar ranar mai kama da irin ta ne amma shekara ta 1997 aka saukar da tutan mulkin mallakar hong kong a karo na ƙarshe kafin daga bisani a mika wa ƙasar sin a ranar 1 ga watan yuli a makamancin ranar mai kama da irin ta yau ne amma a shekara ta 2009 akalla mutane 27 ne suka rasa rayukansu a harin bom da aka kai wata kasuwa mai cike da cunkoson jama'a a birnin kirkuk na kasar iraki harin dai ya zo bayan ficewar wasu manyan sojojin amurka da suka yanke shawarar kawo ƙarshen mamayar da suka yi a kasar na tsawon shekaru shida da nufin ɗaukacin sojojin amurka su fice daga iraki. A shekarar 2010 wadda ta yi daidai da irin wannan rana ta yau ne girgizar ƙasa mai ƙarfin awo shida da ɗigo biyu ta afku a kudancin jihar Osaka na ƙasar Mexico girgizar ƙasar ta afku ne yayin da wasu da dama a yankin ke barci sai dai ba a samu asarar rayuka ko jikkata ba. Rahoton ababen tarihi Khalid Yusuf Idris a labaran rahama. Kafin da zuwa a kasashen ƙetare ga rahoton wasanni tare da Bashir al'adu. Ƙasar Ingila da Spaniya sun samu nasarar kaiwa ga wasan dabda na kusa da na ƙarshe wato kwata final na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa tsakanin ƙasashen nashiyar Turai biyo bayan nasarar da suka samu a wasannin da suka fafata a jiya. A wasan farko Ingila ta kai labari da kyar a inda ta doke kasar Slovakia da ci ɗaya da nema, yayin da wasa na biyu Spaniya ta lallasa Georgia da ci hudu da ɗaya. zuwa yanzu dai kasashe hudu ne suka kai ga wasan dabda na kusa da na ƙarshe waɗanda suka haɗar da switzerland da jamus da kuma na baya-bayan nan ingila da kuma spain wasannin da za a fafata a wannan rana sun haɗar da wasa tsakanin faransa da ƙasar belgium yayin da portugal za ta kara da slovenia Idan muka koma gasar Kofa America, Argentina ta yi nasarar kaiwa ga zagaye na gaba biyo bayan doke kasar Peru da ci biyu da nema. Wannan nasarar ta baiwa kasar Argentina damar hada maki tara daga wasanni uku a rukunin da ta fafata. An kuma tashi wasa babu ci tsakanin Canada da Chile. Sakamakon da ya baiwa kasar Canada damar kasancewa a matsayi na biyu a rukunin A. a rukunin ba venezuela ita ce akan gaba da maki tara biyo bayan nasarar da ta samu a daren jiya akan jamaica da ci uku da nema kazalika ecuador ke a matsayi na biyu da maki hudu daga wasanni uku sai ku kasance da mu a labaranmu na gaba don jin wasu al'amuran wasannin kwallon kafan tare da ni bashir ali a labaran rahama sun matuƙa da ukraine ta tura yankuna uku da ke kusa da iyaka a litinin dakatar tsaro ta moscow ta ce jiragen marasa matuka sha takwas aka lalata a yankin brianus sai tara hoops da ƙarin tara kuma a belgorod zuwa yanzu babu rahoton asarar rai ko kuma nasa ɗin babu ta sanarwa da daga kiev game da lamarin wannan ne kwana da biyu a jere da ukraine ke aika jiragen marasa matuka zuwa yammacin rasha shugaba zelensky ya ce hare-haren da ukraine ke kaiwa kan sojojin rasha ta bangaren sufurin kasar ta sufurin da kuma cibiyoyin makamashin ta martani ga hare-haren da rasha ke ci gaba da kaiwa yankunan ukraine yankunan masu tsatsauran ra'ayin da ta faransa ta lashe zagayen farko na zaben majalisar dokokin kasar da aka da aka kada ƙuri'a a jiya lahadi yayin da jam'iyyar su masu tsakakken ra'ayi ta shugaba Emmanuel Macron ke matsayi na uku. Ɗin masu tsatsoron ra'ayi Ricardo samu kusan kashi 34 cikin 100 na kuri'u yayin da jam'iyyar masu tsatsaukar ra'ayi kuma ta samu kusan kashi 29 cikin ɗari. sai kuma jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron mai tsatsauran ra'ayi a matsayi na uku mai tsakazakin ra'ayi a matsayin na uku da kusan kaso ashirin da dubu uku cikin dare. makonni uku bayan da ta yi makonni da kace-kace da abokan hamayya ta kan yan majalisun tarayyar turai ta tabbatar da matsayinta na kan gaba a fagen siyasa a faransa zaben da aka gudanar da mafi yawan jama'a a cikin shekaru talatin tun dai dubban magoya baya a mazaɓar marine le pen da jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ƙau da ke arewacin faransa suka ɗaga tutocin ƙasar tare da da takin ƙasar shugaban jam'iyyar ƙasa jordan ya haska cewa zagaye na biyu na zaben zai kasance mafi muhimmanci a tarihin jamhuriyar ta biyar a tarihin jamhuriyar ta biyar a faransa a baya dai wani siyasi da masu ƙasashen yada zaben zai kasance suka yi a gidan talabijin na bfm ya nuna cewa jam'iyyar masu tsoron ra'ayin dukkan za ta iya lashe kujeru 260 a matsayin dokoki a zaben na biyu da zaben da za a gudanar a ranar bakwai ga watan da muke ciki na yuli ga kuma rahoton da ya danganci yanayi a talatar nan da yardar allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiyar hada-hadar kasuwanci yayyafin ruwan sama za a samu da kadawar iska a maunin Celsius 31. Kaduna garin gwamna makamancin yanayin za a samu a ma'aunin sanyi na 30. Maidugurin jihar Borno hasken rana da kadawar iska za a samu a ma'aunin Celsius 32. Jos da yardar Allah yayyafin ruwan sama za a samu da kadawar iska a ma'aunin Celsius 25. Legas wato Iko ruwan sama da tsawa za a samu a ma'aunin zafi na na 31. Ibadan da yardar Allah makamancin yanayin za a samu a ma'aunin zafi na 32. Fatakwal da yardar Allah limshewar sararin samaniya da kadawar iska za a samu a ma'aunin zafi na 27. Zilda da ke jamhuriyar Nijar. Zafin rana da kadawar iska za samu a maunin zafi na 39. Makka ƙasa mai tsarki tsananin zafin rana da kadawar iska za samu a maunin zafi na 40. Naziha Ibrahim ɗauke da hasashen. Rahoton hasashen masana yanayi muka kawo ƙarshen labaran nan, amma sai da kafin mu kula labaran nan ba sakon mu na yau. idan za ka taimaki mara galihu kuma buƙaci to kada ka ce masa ko kana da buƙata wannan baka lokaci ne kuma ba halayyar mutane kirki ba ce kai ka taimaka masa shine abin da ya fi dacewa kuma shi ne karamci a madadin irin da ya tace muku labarin sai ya ce kwana lafiya